ishu na cryptocurrency da fatan kowa san cryptocurrency ko da bitcoin da ya ba da example da shi dukkanin su asali daga blockchain technology ne blockchain technology kuma yana daga cikin disruptive technologies ko abin da ake cewa emerging technologies emerging technologies kuma su ne asalin technology na fourth industrial revolution wanda ake cewa a ce industry 4.0 ko 4ir to wannan yana daga cikinsu so su so fourth industrial revolution technology da suka zo usually su they are disruptive in nature disruptive in nature in the sense that za ka ga duk abin da ya zo a cikinsu yawanci yana jirkita abin da yake aka saba yi ne a duniya yana challenging status quo shine kamar blockchain technology kaman artificial intelligence kaman big data analytics kamar quantum computing kamar cloud computing kamar 5g kamar autonomous vehicle kamar augmented reality kamar virtual reality kamar biotechnology nanotechnology cyber security <laughs> ah, ah, okay. <laughs> so waɗannan sune asalin abubuwan da ake cewa fourth industrial revolution su necen su shine suna disrupting duniya canja abu yadda aka sara saba kuma ana ce musu imagine technologies ana ce musu imagine technologies ne saboda yanzu suke imaginin ba su gama nuna ba yanzu suka tsuro tun da yanzu suka tsuro akwai kyakkyawan zaton za su ci gaba da caccanjawa saboda yanzu suna stages ne nasu na metamorphosis transformation ɗinsu yanzu yake faruwa kuma ita duniya daman abin da aka yi documentin banda wanda ba a yi ba wanda ba a yi ba da yawa yana da muhimmanci industrial revolution guda hudu ne akwai first one da aka yi shine wanda ya faru a birtaniya largely a liverpool da manchester a waɗannan cities ɗin guda biyu first industrial revolution ya faru abin da aka yi documentin a tarihi amma gabanin nan akwai industrial revolution a andalus akwai a misira akwai kuma a baghdad amma ba a yi dokumentin wannan ba wanda aka yi dokumentin a wannan ne shi kuma ya faru ne wannan wajen 18th century second industrial revolution ya faru a britain belgium germany france sai dan daga baya kaɗan sai america ta shigo ciki shi kuma second industrial revolution ya faru ne akan abin da ya shafi kirkiro wutar lantarki shi first industrial revolution steam power ne steam energy. Second industrial revolution kuma is about electricity, mass production na al'amura da kuma mechanization. Sai third industrial revolution shi kuma ya faru a kasashen da second industrial revolution ya faru amma kuma sai a kara Australia da Japan. su sun shiga third industrial revolution ne shi kuma third industrial revolution shine which brought about globalization shine kaman information and communication technology the invention of uh, modern computers invention of internet world wide webs da makamantansu wannan su ne asalin third industrial revolution so fourth industrial revolution is an extension of the third industrial revolution shine this is what brought about the fourth industrial revolution dukkaninsu suna cikin ict ne da kuma digital abubuwa shi cryptocurrency kana iya cewa digital currency ne wanda yake kaman alternative platform payment ne na transaction kuma ana yin sa ne using encryption algorithm akwai algorithm that is called encryption algorithm kuma usually ana aiki da distributed sister eh, nature ne na blockchain technology ake yi so bitcoin is part of it shi bitcoin wanda shi ya fi zama popular bisa ga yadda tambayar ta ke nunawa akan bitcoin ne bitcoin kuma an kirkire shi ne a 2009 hakikanin wanda ya fara kirkiransa har yanzu ba a san waye ba a duniya amma ya kirkira da abin da ake cewa pseudonym wato suna ka ɓoye asalin sunanka sai ka aiki da wani suna wanda ba asalin sunanka ba ne sunan da ya saka shine satoshi nakamoto shine asalin sunan da ya sa wa kansa so daga 2009 zuwa yanzu wajen shekara goma sha biyar kenan za mu ce in 2024 wannan shine in summary ana aiki da shi wajen transaction kuma yanzu ana sai da shi in units da makamantansu kuma alternative platform ne na payment da makamantansu fatawoyi akan halasci akwai su akan wanda suke ga haramun ne akwai su waɗanda suke yi kuma wannan na gaske matsalolin da ba a cika son mutum ɗaya ya zauna yi fatawa ba don haka yanzu kawai ba fatawa zan baku ba zan kawo muku ne kawai waɗanda suka yi fatawoyin sai ku duba amma ni ba sai na yi ba insha Allahu akwai grand mufti na egypt da nasan shi ya ba da personal opinion nasa amma saboda muhimmancinsa ya kai a faɗe shi shi yana da fahimtar rashin halasci ya dogara da manyan dalilai guda biyu na farko ya ce akwai ƙarancin credibility a cikin cryptocurrency ko musamman blockchain tech ba musamman shi bitcoin da ake magana na biyu ya ce risk a ciki is very high hatsarin da ke cikinsa yana da yawan gaske a waɗannan dalilai biyu ya gina fatawa akan haramci sannan muslim council na indonesia su ma sun bi bayansa da wannan fahimta ɗin a waɗanda suke ga halasci daga cikinsu akwai kaman shari'a review veru na bahrain su da suka yi zama a kai unanimously position din shine blockchain technology halal ne cryptocurrency halal ne bitcoin halal ne ina sai sauko muku daga sama ne zuwa ƙasa kaɗan kaɗan idan muka ɗauki fic council of north america akwai fatawarsu su ma da suka dafi akan halal ne sun yi fatawar tasu wanda na san ta fi zama ma more comprehensive a kan sauran in zan tuna on 2nd september 2019 suka yi zama suka fitar da consensus wato ijima'i nasu a wurin cewa sun duba blockchain technology cryptocurrency particularly bitcoin a kai suka ma emphasizing bitcoin halal ne a fatawar nasu in zan tuna wanda suka yi sainin fatawar lokacin on their behalf on 2 september 2019 akwai dr abdulbari marshall da kuma dr yasir kadi su biyu suka yi sainin fatawa a lokacin nasan na karanta da suka yi isdarinta musamman da suka yi ba sun dauki kawai mahangar addini ba ne sun taro masana technology da makamantansu da masana finance da kuma waɗanda suke experts a shari'a so irin waɗannan fatawa da aka tara ɓangarorin masana da dama ta fi yin adalci akan ra'ayin mutum ɗaya su sun tafi akan halal ne reason ɗinsu na halattarwa sun ɗauki ƙa'ida ɗaya da take muhimmiya a wurin malaman usul shine al'asul fil ashiya al'ibaha shine asali cikin komai a mu'amala sun ce bitcoin mu'amala ne ishu na kuɗi mu'amala ne ai akwai lokacin da zinare da azurfa aka sani akwai time da ake trade by barter a rika exchanging kawai kaya ne da kaya su da shi kudi abu ne na mu'amala yanzu kasar mu ne ta zauna ta yi tarayya shugabanni suka ce ga wani abu da za a yi takarda a buga hoton wani a rubuta kaza shine kudi in yau central bank ta zauna ta samu amincewa sai ta fitar da sabon kudi kwaya daya naira dubu biyar sai aka yi approving ya zama kudi ko bai zama ba baka da bukatan aya ko hadisi gabanin ka yadda da wannan kuɗi ne yanzu in aran ya baka dubu ɗaya sai ka ce ina aya ko hadisi ta ce gaban wannan gaban takarda a matsayin kaza ko kuma ina aya da ta ce wannan naira ne kaga ai baka bukatan aya saboda me saboda kuɗi mu'amala ne shi a mu'amala baka bukatan nassi sai dai a ce a wajen yin sa ka kiyaye karka saba wa nassi so da suka ce babin mu'amala ne kuɗi kuma al'aslu fil ashiya halal asali a al'amura halal ne wanda ke halattarwa bai bukatar nassi mai kora halasci shi ake bukatar ya kawo nassi saboda al'asulu, asalin tushen shine halal saboda ko ayar bakara ta 29 ta ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an wannan ya shiga ciki duk ya shiga cikin jami'an sai suka ce wannan babin mu'amala ne asalin sa halal ne sai suka dauki wasu ka'idodi kamar haka na farko cewa babu credibility dalilin me dalilin cewa akwai kasashe da basu halattar ba sai suka ce to ai a yanzu akwai kasashe kuɗi ma na ƙasa akwai kasashen da ba sa yadda da shi yanzu idan ka tafi da dalar amerika duk darajar ta nan da take ta tashi in ka tafi north korea da ita sai a ki karbanta kaga wannan muke nuna ba ita kenan ta zama tana da credibility a inda ake karba ba ta da credibility a inda ba a karba amma bai nuna cewa ta zama haramun don ishu na credibility doka ne kuma blockchain technology ina tuna ai muna office na yi policy a kai wanda a 2023 federal executive council na nigeria sun yi approving national blockchain policy for nigeria kuma ni na gabatar da shi aka yi don haka a nigeria blockchain da dukkan branches nasa doka ta halattar abinda kawai policy ya ce regulatory agencies su yi developing regulatory instrument da za su tabbatar da an yi regulating wannan an sanya ka'idodin yadda za a aiki da shi mafu? tsayi don haka issue na credibility is subjective ba objective abu ba ne saboda duk wani abun da aka yarda da shi a wani wuri wani wuri sai a yarda da shi na biyu level of high risk da aka faɗa cewa is risky wannan yana iya faruwa ko da kuɗin a yanzu kana da misali yanzu mai iya yiwa kana da naira miliyan ɗaya da rabi mai iya yiwa shekara ɗaya da ya wuce in za ka canja ta a dala shekara ɗaya da ya wuce mai iya yiwa a dala wannan naira miliyan ɗaya da rabi ka samu nawa na'am in ka ɗauke ta misali a naira ma 450 canjin zai baka nawa kaga zai baka sama da dala dubu uku zai baka sama da dala dubu uku naira miliyan ɗaya da rabi amma a yanzu sai ya zama mai zai baka dala dubu ɗaya ne kun bance ka kaga high level of risk ai akwai shi a naira ma amma wannan bai mai da naira ta zama mai ba ta zama ba haramun ba bai mai da ita ba saboda duk wani kuɗi a duniya iya da wannan vulnerability din sai dai kawai in Allah ya taimaki kasashe irin na su Saudi Arabia da za ga shekaru da dama haka abun yake saboda mai saboda yadda Allah ya taimake suke iya defending currency su ga foreign reserve mai karfi ga kuma cash inflow da ke shigowa kasar da yawa sannan ga kuma foreign exchange da suke samu ga kuma export da suke da shi ta wasu bangarori ko masu zuwa hajji da umura kaɗai su sai a da shi ya ishe su wannan su waɗannan misalai ne kaga wannan high risk bai nuna keɓantuwa da kawai wai blockchain ne ko da bitcoin ne yana iya shiga wurare da dama cewa akwai uncertainties uncertainties yana iya shiga cikin komai saboda akwai inflation yana iya zuwa ai mun ga economic meltdown abin da ya zo ya faru mun ga recession da aka shiga a kasar nan a wajen 2017 da abubuwan da ya wanza so uncertainties yana shiga cikin komai da komai so da haka in ka ɗauka waɗanda suka haramtar ba za ka ga wani hujja ƙarara na shari'a da ta ce haramun ba ne sai dai su duba wasu al'amura da suna cikin abin da a yanzu muke ganin cewa su menene su halal ne kuma bai sa mun haramtar da su ba ala ayi halin fatawar fic council for north america sun tafi a kan cewa na farko riba na shiga cikin bitcoin kamar yadda yake shiga cikin sauran kuɗi na biyu a transaction da ake yi da shi sharuɗan da ke shiga cikin sauran transaction a kiyaye na uku wanda suke haramtarwa sun ce ai akwai eh, abin da ake cewa anonymity na wanda kake transaction lokaci baka ma san akwai anonymity to wanda suka yi blockchain shine ko bitcoin shine manufar ya zama identity is hidden namun shine manufar kuma sun ce is distributed babu wani centralized abu so hikimar yi dama shine ya zama distributed kada ya zama wata kasa ɗaya na da total control a kansa a duniya Shi ne daman manufar yi din <laughs> so kula ga wannan suka ce riba na shiga cikinsa dole a kiyaye ka'idodi sannan suka ce akwai zakka a kai ina ga yayi magana akan tabbai akan zakka so da suka ce akwai zakka akan bitcoin ga duk wanda yake kasuwancin amma sai suka ce kuma ayi kappa kappa dukkan technology a matakinsa na farko yana da jarrabawa da yawa ba wai don haramun ba sai dai kada mutum ya yi garajen dukan dukiyarsa ya tura ciki gaba daya da wannan hatsari da jarrabawa in ta zo za ta iya cutar da shi sai mutum ya bi abu kaffa kaffa idan yana da interest so da haka ga hujjojin masu halasci ga hujjojin masu me wanne yau gamsu da shi to ba ni na faɗa ba ni dai isa baki na alaikum wallahu ta'ala a'alam an samu